ka to ƙara fitowa dai ƙara fasata don dai wannan magiyar ta yi tsawo Allahumma gfirli zamba bi kulla dukka wa jilla wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirra to wannan tafsir ne ba da ijmal kuma a cikin sa akwai tirafi eh, cewa bawa har kullum gajiyayye ne ba zai iya biya haƙƙin ubangijinsa ta tasba aka tilas yadda ya so sai wannan gajiyawar ta bayyana cikin ayyukansa ko wajen babin umarni ko wajen babin hani kai ko da a wajen babin mustahabbat abin da yake mustahabbi ne shi kansa abin da yake mustahabbi ne ai haƙƙin wato gangar jikinka ne a kanka kai kamar da annabi ya ce wa nafsika alaika haqq haƙƙin gangan jikinka ne a kanka ka yi wannan mustahabbin domin ta samu ɗaukaka domin zuciyarka ta samu ɗaukaka domin ta samu ni'ima da wanda Allah ta'ala ya yi wa mutumin da ya aikata wani abu na mustahabbi alkawari da shi to kaga mustahabbi ne nawa mutum ya yi tafriti a cikinsu kamar yadda abu hurairar yake cewa farratna fil qararit lokacin da ya ji ya rawaito hadisin wanda ya raka gawa ko ya sallah gawa ya raka ta ga abin da Allah zai bashi na yankin lada kowane lada girmansa ya yi girman uhudu in yi sallah yana da wannan lada in yi sallah ga jana'iza yana da wannan lada in ya raka ta zai na da kamarsa yake cewa mun yi sakaci mun yi sakaci manya-manyan lada waɗannan yankunan lada duk sun kuɓuce mana to shi kansa wannan a yana daga cikin zalunci sai cikin addu'ar da annabi ko Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran ba kaɗan ba saboda koda wannan abin da ya kamata a ce koda wannan abin da bai zama wajibi ba ai ya kamata a ce ka yi saboda zuciyarka saboda gangan ka ranar gobe kiyama ta samun daraja amma sai ka kaki to kaga wannan wani nau'i ne na zalunci gare ta saboda haka itirafin bawa da gajiya wasa, wani abu ne zaruri ba haka ubangiji ya halicce shi da wannan gajiyawar wa khuliqal insanu da'ifa haka ubangiji ya halicce shi tun karan farko yana da rauni yana da rauni kuma ya halicce shi bi qadarin min al-zulmi wa bi qadarin min al-jahl yana da gwargwadon wani abu na zalunci gwargwadon wani abu na jahilci so ya kai wanda nabi yake cewa az-zulmu min shay'in nufusi wa tajid da'ifatin fal'illati la yadhlim la yadhlim saboda haka yake wannan addu'a sannan daga cikin irin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana faɗa a cikin addu'a ko cikin sujadarsa shi Allahumma inni a'udhu bika bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika wani hadisi ne sahihi shi ma yana cikin sai muslim hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa na nemi annabi sallallahu alaihi wasallama a kan shimfiɗa da daddare sai ban ji shi ba faƙattu rasulallah sallallahu alaihi wasallama za ta lailatin eh, min alfirashi faltamastuhu fawaqa'at yadi ala eh, batni qadamaihi wa hiya wa huma mansubatani yace tace na nemi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare kan shimfiɗa wato irin a duhu ne ta laliba haka suna kwanci a kan shimfiɗa ɗaya ta laliba haka sai ba ta ji shi ba ta ji ba kowa a gurin ce falta duhu sai na rika nemansa ina lalibansa a cikin duhu waka yadi ala batni qadamaihi sai hannaye na sai suka fada ko hannuna yadi sai hannaye fada akan cikin wato abin digadigansa bayan digadigansa wahuma mansubata ne digadigan nasa ya kafa su wato kafafuwansu abin digadigansa kafafuwansa ya kafa su da yake nuna yana cikin sujada kenan ya yi sujada ya kafe kafafuwansu kafafuwansa wannan wasu yasa wasu malamai suke cewa mai sujada zai haɗe kafafuwansa ne ba zai rabe su ba ne domin cewa ta yi hannunta waƙa da mai ya nuna haɗa suke don alaraba suke to da qadami kan kafa ɗaya amma sai hannun ya faɗa kan kafafuwan biyu wannan ta nuna kafafuwan nasa a haɗa suke wa huma mansubatani wa huwa yaqulu kuma sai na ji shi yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik bi mu'afatika min 'uqubatik وبك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شاء اللهم يا الله إني أعوذ برضاك من سخطك إنا نيم مفكا ديردك daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika ina neman mafaka da afwarka daga uqubarka wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai daga azabarka la uhsi sana'an alaika. ba zan iya ƙididdige yabo da kirari gare ka ba anta kama asnaita ala ka kai kamar yanda kai wa kanka kirari kai yabo kanka wato wannan shine abinda ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙo addu'a ce ita ma yake ita na addu'a ce a cikin sujada na sallar daren sa yana roƙon Allah ya tsare shi daga dukkan wani sharri min asbabi sharri min al'alami wa min asbabi domin an aka ce sharri sharri yana nufin dukkan abin da zai yi maka ciwo ko abin da zai jawo maka abin da zai maka ciwo wato wannan ne ake ciwo sharri al'alam wa asbab al'alam ce Allahumma ya'udhu ka bi ridaka min sakhatika babban abin da zai jawo maka azaba zai jawo maka abin da zai yi maka ciwo zai cutar da kai shine Allah ya fushi da kai kaga wannan addu'a ne min sababin shar sababin alam shine sakatullah Allah ya fushi da mutum to don Allah ya fushi da shi ya shiga uku sai yake neman Allah ta'ala ya tsare shi yake neman mafaka a gurin Allah biridahu ya yarda da shi ya karbe shi ya amince da shi kada ya fushi da shi sannan wa bi mu'afatika min uqubatika kaga wannan shi kuma shi kansa alam din ne shi kansa wato abin da zai cutar din ne wancan sabab ne wannan kuma musabbab din ne karan kansa ce ina neman ka tsare ni da afuwarka daga uqubarka wato ka yi afuwa kada kayi mun min uquba cewa a a'udhu bika minka ina neman ka tsare ni ina neman tsari da kai minka ai min azabika min sakhatika min ghadabika dukkan wani abin da zai zama na fushinka na azabarka Allah ka yi min tsari daga wannan ce la uhsi sana'an alaik ba zan iya ididdige yabo da kirari gare ka ba kaga anan ma ya mayar da wato al'amarin zuwa ga Allah cewa dukkan yabo da zai wa Allah da dukkan kirari da zai wa Allah ba zai iya yin adadin abin da Allah ta'ala ya cancanta a yi masa ba ba zai iya biyan Allah a wannan ba a nan yana nuna ajiyarsa da gajiyawarsa an ta kama asnaita ala nafsika kai kamar yadda ka yabi kanka kamar yadda Allah ta'ala ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da ayyuka na kamala ya sifantu da sunaye mafiya kyau waɗanda ayyukansu ayyukansa da tasirin sunayensa suke bayyana a doron dukkan halittu a cikin dukkan halittu ubangiji ta'ala a annabi sallallahu alaihi wa ya yake cewa ba zai iya yabansa ya biya haƙƙin dukkan waɗannan ni'imomi da ubangiji ta'ala ya yi ba saboda haka a dukkan irin yabo da bawa zai wa ubangiji komai tsawonsa komai yawansa kowane irin fasaha ya kunsa kowane irin azancin magana ya kunsa ko yaya ya kai matuƙa cikinsa to fa qadarullahi a'zam daraja ubangiji da girmansa da kasa yafi wannan daukakarsa da sultan ɗinsa da izzarsa fi wannan sauraka bawa dole ya sallama cewa zai yi iya abin da allah ta'ala ya bashi iko ne amma sauran sai dai ya dunkule ba zai iya yin su gaba ɗaya ba wannan shi ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a cikin addu'ar da ya yi wato tsakanin Ah, abina a cikin sujada a nan za mu ga babu inda wani sahabi cikin wanda suka rawaito waɗannan hadisan aisha radiyallahu ta'ala anha abu huraira abu sa'id al-khudri abdullahi ibn abi aufa duk waɗanda muka ambata a cikin ruwayoyin da muka kawo babu ga inda wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me kake fada ba shi kuma ba shi ya ce da shi ina faɗar kaza ba ne wanda yake nuna ya ji ne annabi sallallahu alaihi ya bayyana har ya ji kaga kamar hadisin Aisha ma cewa ta yi fa waqa'at yadi ala batni qadamai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mansubatani wa huwa yaqulu kaga ta ji abin da yake faɗa wannan shi abin da Ibn Taymiyyah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan addu'ar aji waɗannan addu'o'i waɗanda yakan bayyana ta yadda na kusa da shi zai ji me yake faɗa shi yasa suka roito abubuwan da yake faɗa kaga a tawabul istifta lokacin da yake yin shiru bayan kabbar harama sai da abubuwan da ya tambaya cewa shirin nan da kake me kake faɗa kaga ana ya nuna bai bayyana ta amma a sauran ba mu ji inda aka ce ya yi tambaya ba ko shi ko aisha ko waye ko ali wanda suka ruwaito wannan wanda suke nuna cewa kai tsaye sun ji ne abin da yake faɗa saboda haka nan idan mutum ya bayyana to suna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi haka musamman ma a mahalli na koyarwa musamman ma inda akwai waɗanda suke buƙatar su koya to faɗar haka ɗin zai sa su san cewa akwai wani abu da ake faɗa ba kawai shuru ake ba a wasu sukan yi sauran sujjadojinsu a bisa wani tsari guda ɗaya amma suka zo sujjadar ƙarshe sai su daɗi. har ma za ga ana ta tambaya me ya hukuncin limamin da in ya zo sa ta ƙarshe sai ya daɗi? abu shakka wanda baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana ware sujjadar ƙarshe ya yi mata daɗewa ta musamman da yana yin haka yadda suke ruwaito waɗannan abubuwan sai su ruwaito su saboda haka cewa wasu da ƙarshe ta fita kowace dadewa wanda ya ma saba wa sunnar tunda idan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya raka'arsa rabin karatunsa da ruku'unsa da sujjadarsa qariban min sawa wanda kuma raka'a ta biyu ba ta kai ta ta farko kaga kenan sujada dadewa sujada ma ba ta kai haka ballantana wannan qariban mina sawadin a sallar dare ne ba a sallar ce ta farilla ba sallar ta farilla ba za ka ce karanta suratul baqara karanta ali ibrahim karanta nisa duk mutane suna tsaye ba ba za ka yi wannan ba annabi yayi wannan a sallar sa ta qiyamul layl ko a ce ka yi ka karanta ayoyi 30 ko 60 kuma ka yi ruku'u gwargwadon yadda ka yi tsayuwa wannan ba za ta layu ta hammal ba za a jure mu wannan a sallar jama'a ba su haka kaga ashe ba zai yiwu ma ka sanya sujjada din ta zama qariban minar ruku'u ko minar rafi ko minar qiyam ba za ka iya yin haka ba saboda haka wannan baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a ware eh, raka'ar ƙarshe a sujjadar ƙarshe a ware ta da tsawaita a sujjada wannan wani abu ne sabo yana da kyau a bar shi sai du'a'ul jalsati baina sajdatayn addu'ar da mutum yake yi bayan ya zauna ko addu'ar zama tsakanin sujjadu guda biyu wato bayan mutum ya yi sujjada biyu ya dago abin ya dago ya yi daya ya dago kafin ya tafi ta biyu to me zai ce hadisin huzaifa da shi ya gabata hadisin da abu dawud da wani suka karwaito ya ke cewa wanda ya sifanta sallar annabi sallallahu alaihi sallar dare ya faɗi doguwar tsayuwar da ya yi da karanta bakara da nasa'i da ali ibrahim da ruku'un da ya yi kwatankwacin tsayuwarsa da sujjadarsa kwatankwacin haka sai ya ce wa kana ya ƙulu bai na ni rabbi firli rabbi firli wa yajlisu bi su judi yana tsakanin sujjada da sujjada yakan ce rabbi gifirli rabbi gifirli kuma yana yana zama gwargwadon sujjadarsa to kaga wannan ya nuna yana maimaita rabbi gifirli rabbi gifirli ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba